والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصول الفقه أقسام الواجب raba-raban wajibi wajibi yana kasuwa lura da abubuwa guda uku farko akwai wajibi bi itibar lokaci wajibi lura da lokaci wato wajibi lura da lokaci ya kasu zuwa ga wajibu muwassi akwai wajibu mudayyik wajibi mai faɗi akwai wajibi mai kunci wal muwassi ma kana waqtuhu muttasi allahu wal ghairi shi wajibu muwassi shine wanda lokacin shi ke da faɗi gare shi da kuma waninsa lokacin shi yana da faɗin da za a yi shi wannan ibada ɗin sannan a yi wani ibadan da ba shi ba amma sai ka ce min jinsihi ma kana waqatuhu muttasi allahu wa li ghairihi min jinsihi shine wanda lokacin shi ke da faɗi a gare shi da kuma waninsa daga cikin jinsinsa an gane lokacin shi yana da faɗi gare shi da waninsa daga cikin jinsinsa kenan za ka iya yin wannan ibada ɗin kuma ka yi waninsa irinsa misali ka yi ka yi azahar ka tsara yin wani azahar ɗin ka tsara yin wani azahar ɗin azahar nawa za a yi kafin la'asar ta yi ko kuma kafin lokacin ya wuce karanci za a yi azahar nawa kafin lokacin azahar ya wuce zai kai goma zai kai kun ga shi kenan lokacin shi yana da faɗi da za a yi shi wannan ibada ɗin kuma a yi waninsa min jinsi irinsa inda ya ta hanyar da inda mukallaf al-mukallif wallah Allah shi ne yake kallafa mana abubuwa shi ne mukallif an gane ismul fa'il mukallaf kuma wanda aka kallafawa su ne bayi an gane ta inda lalle mukallaf a wannan lokacin yana da iko ya zo da aikin da aka yi umarni da shi kuma ya zo da waninsa bin jinsi kuma a gane kada a manta da bin jinsi a gane mutum ya zo da shi kuma ya zo da waninsa domin in ba ce min jinsi ba idan muka zo kamar ramadan yanzu ramadan wajibin ne mu wasi ko mu zai ko amma muna iya zuwa da wasu irin ibada wanda ba irin shi ba a cikin ramadan za mu iya yin azumin ramadan mu yi sadaka mu yi kyauta mu kai ziyara mu taimaki mutane mu yi da'awa duk wa'anda ba aiki bane ba ayyuka bane amma kun ga aika su mun yi ayyuka da yawa za mu iya ayyuka ɗari ma a cikin ramadan a lokacin azumin ko bai wuce ba amma ayyukan ba min jinsi ba amma ba zai yi a yi ramadan kuma a tsarin ramadan ba ba kuna misalin lokutan sallah fa masalan lalle lokacin azahar, ga misali yadda sai lil itiyar bi salati zuhr yana da fadi da za a iya zuwa da sallar azahar. kuma lokaci mai tsawo ya wanzu yumkinu lil insan an yi atiya bihi fihi bi amali ukura wanda zai iya yiwa ga mutum ya zo a cikinsa da wasu ayyuka daban min jinsi wa amma mudayyin amma wajibu mudayyin huwa ma kana waqtuhu la wanda lokacin sa ba shi da fadi ga wanin sa daga cikin jinsin sa misalin azumin watan ramadan wanda Allah ta'ala ya wajabta shi inda yake cewa shahr watan ramadan shine watan da aka saukar da Qur'ani a cikin sa domin shari'a ga mutane da hujjoji bayyanannu na shari'a da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya eh, duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku yayi azumi ba duk wanda ya gani ba wanda ya halarta wato yana raye wannan wata kaga ana maganar shahar ne ba ba ana maganar kamar ba wanda yake raye watan ramadan ta bayyana a gare shi yana raye a cikin wajen yayi azumi a gare amma wasu masu bin qur'ani zalla suka ce aya tana nufin ne sai mutum ya ga wata kafin yayi azumi to idan an ce sai an ga wata kafin yayi azumi me za mu ce a nan wajen makaho ba zai azumi ba kenan makaho zai ce to shi da shi bai ga wata ba Allah bai kallafa mishi azumi ba an gani to wannan ba yana nufin wai sai an gani ba ana nufin duk wanda ya rayu har watan ramadan ta bayyana kuma bayyana watan ramadan in aka samu shaida guda ɗaya musulmi adili cewa ya ga wata to ya wadatar da sauran mutane an gane ku yawwa fa inna shahr ramadan la yattasim li ghayri siyami shi watan ramadan ba shi da fadi ga wani azumin sa bai da fadi da za a yi wani azumi wanda ba wannan wata ba na ramadan ba da zarar mutum ya gama watan azumin watan ramadan lokacin ya wuce لأن الشهر لا يمكن أن يصام مرتين دومن شي وتن بي يوا أي أزمن شي سو ولذلك سمي مضيقا شي زaka kira shi wajibun mudayyiq wajibi mai fadi mai kunci ولذلك يجب على المكلف أن يصوم شهر هذا شي yasa yake wajaba ga mukallaf yayi azumin wannan wata ولا يجوز له التأخير إلا لعذر baya halatta a gare shi yi jinkiri sai dai akwai uzuri gane ku tunda da zaran wannan wata ya wuce lokacin shi ya wuce to baya halatta mutum ya yi mai ya jinkiri amma kamar azahar ba azahar wato kaga saboda yana da lokaci mai faɗi zan iya yin jinkiri in ma in yi farkon lokacin shi a ce ɗaya saura kwata ko in yi ƙarfe ɗaya da rabi ko in yi ƙarfe biyu ko in yi ƙarfe biyu da rabi ko in yi ƙarfe uku har zuwa ne a wa wa'annan lokacin mutum ya sallah ba a cewa ramuwa yake yana sallah ne kan lokaci ku fahimci wannan ko kaga a zahariya da lokaci mai faɗi zan ɗan iya jinkirtawa a in dalili ya kama in wani aiki ya kama ni mai ƙarfi wanda in na ce zan yanke aiki zan yi hasara wani aiki ne mai ƙarfi wanda yanke shi hasara ne ba zai yiwu ba a nan wajen zan ɗan jinkirta har in gama aikin saboda yana da lokaci mai faɗi shine amfanin sanin wajibin muwassi da wajibin mugayyib in akwai abin da zai shagaltar da kai za ka iya bannan dukiya ko za ka iya bannan rai in baka yi shi ba kawai sai ka bar shi ka bar sannan sai ka gama wannan abun idan ka gama sai ka zo ka yi shi duk da har yanzu akwai lokaci mai faɗi amma wanda yake da lokaci mai kunci ka san da ya wuce ya wuce kenan shi in ya wuce sai dai ka yi ramuwa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra an gane wannan ku ah, kaga shikenan ah, baya halatta a gare shi yayi jinkiri sai dai akwai uzuri shi wajibin muzayyir ba a yin jinkiri sai akwai uzuri kamar yadda Allah ta'ala ya ce duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku to ya fai azumi duk wanda ya kasance mara lafiya ko yana kan tafiya to lissafi ya koma wasu kwanaki daban kamar ramo ramadan shi yanzu ya yake kuma shi wajibin ne mu dai ko wajibin motsi. Motsi ko wato ba wai kawai nan take bayan sallah sai kan rama nan take ba kana iya jinkirtawa Ala ba akwai dai asarin da aka samu cewa kada mutum ya jike san hawan da ramadan ya na'am babu tatbiqat ala al-maqasid ash-shar'iyya babu tatbiqat akan manufofi na shari'a wannan maqasid shari'a ana so a yi shi a aikace ne a tsara addinin hibdul din wa hibdul nafs wa hibdul aqal wa hibdul nasal wal ird wa hibdul mazhab yuzul mal an gano wannan ku mm-hmm. to yanzu ana so a yi su ne a aikace duk wani fatawa na malaman fikihu yana kewayawa zuwa ga wayannan in malami zai bada fatawa sai ya duba shin wannan fatawa ba zai rusa addinin mutane ba shin wannan fatawa ba zai rusa ainihin hankalin mutane ba ba zai lalata musu hankali ba wannan fatawa ba zai lalata musu lafiya ba kuna da yaki sai ya duba wayannan daruriyatul khams din sannan ya bada fatawa idan ya san cewa in ya bada wannan fatawa zai shafa zai lalata addini ko zai lalata hankalinsu ko zai lalata lafiyarsu sai ya jinkirta A gane to anan ne ake gane malamin fikihu ba kawai yana bada fatawa ba ne kawai misali an gane ko in zai to in muka yi wannan abin yanzu me zai faru kai muka yi wannan abin ba zai lalata mana addini in muka yi wannan abin zai lalata mana dukiya za a samu bannan dukiya in muka yi wannan abin zai shafi lafiyarmu in muka yi wannan abin zai lalata zai zuwa da mutuncinmu ka duba akar maka Allah mutum ne ana bin shi bashi kuma ya zamanto ya nemi kuɗin biyan bashin ya rasa kuma ya ji labari mai bin shi bashi ya ce in suka haɗa masallaci wallahi ya shaƙe shi a nan wajen a matsayin kare malamin fiƙi zuwa sallah dai wajibi ne sallar jam'i dole ne ba abun wasa bane ko to gashi nan kuma an ce in ka zo za a shaƙe ka kuma baka da kuɗin biya ya to yanzu ka je ko ka kaje eh? eh ka kaje hifzan lil ilm dan tsara mutunci to kun ga yadda ake duba yana malaman fiƙe suke kaga ne kun wani ɗan ne zai kawai zuwa sallah ai dole ne ai duk wanda bai zai masallaci ba gashi yana da iko lafiyar shi lo wannan mutumin fasiki ne kamar saboda bai lura da wayannan daruriya sun kasu duk fata wanka sai yana yawo kan wannan sannan ka to masanin fikihu an gane yayi a nan wajen yanzu saboda mutuncinsa ya tsaya ya sallar azhar a gida shi da iyalansa an gane kada yanzu sai oyi a ce mai ma sun kun ji labarin wani ya zo ma yana nema wani ku siffar dan bai kama kaza a gaya ma yaran ku ce ba baya nan wannan karyar ya halarta don tsara mutuncin sa an gani ko ku ce baba yana cikin wani hali kawai shi ke kana koya ma yaran karya ai cikin gida ne ba a son kowa ya duba shi ba a son san an matsa ne ba a san duba shi ko ce ba baya nan Ya nan ce ba baya nan ya yi tauriya ba baya nan da inda yake eh, a ina ba ai kafin kai fatawa akwai kawai da mutum zai duba kafin saki fatawa misali in za ka yi fatawa ka duba tukuna fatawan wato zai janyo alkhairi ne ko zai janyo sharri in matsalan da fatawan za ka janyo ya fi alkhairin gara ka janyo kar ka yi wannan fatawa din an gane akwai akwai dar'ul mafasid muqaddamun ala Jalabil masalih sai da'i ya duba ina abubuwa sannan ya na'am الثالث أن يتصرف na farko ya yi tasarrufi a cikin mulkinsa shi ya mallaki abin ba mallakan shi ne sai ya yi tasarrufi a gare shi tasarrufin da ya zuru da amma zai cutar da wani sa kasa'an kullura kayan ka ne kuma musulunci ya baka dama ka sarrafa abinka yadda kake so to amma sai ya zama to idan ka sarrafa din zaka cutar da wani zaka cutar da wani waninka ma adami istirarihi ila hada eh, tasarruf tare da rashin matsuwansa zuwa ga wannan tasarrufi sa, wato tare da me rashin matsuwansa zuwa ga wannan tasarrufi bi ainihi bai matsu ba ko da bai yi wannan abu ba zai rayu ba wai dole bane sai yayi me sai yayi wannan tasarrufi din nashi ne abin a fahimci wannan wato nashi ne amma kuma wato bai matsu zuwa ga tasarrufin ba zai iya yin wani wanda ba shi ba an gane wannan ko shi ne ma'ana an yi tasarrufa fi mulki tasarrufan ya zuru bigari ya yi tasarrufi cikin mulkinsa irin tasarrufin da zai cutar da wannan sa qata'an yanke ma adami idtirarihi ila hadha tasarruf tare da rashin matsuwansa zuwa ga wannan tasarruf din ko da bai yi shi ba ba matsala zai iya yi wani da kwakwafin shi ainihi shine misalin ya haƙa rijiya a gidansa fi tariqin a wata hanya wanda da yadkhulu ahadun ila da illa min wanda wani ɗaya ba zai shiga gidan ba sai ta wannan hanyar ya haɗa rijiya a gidansa a hanyar da duk wanda zai shiga a gidan sai ta wannan hanya din wa huwa muslimun abadan wa huwa kuma gidan wannan wajen mai duhu da gidan na da duhu kuma sai rijiya akan hanya hmm. duk mai wucewa dole ta nan zai bi kuma wajen na da duhu man ya jahalu makana hazal biyar. lalle wanda ya jahilci wajen wannan rijiyar daga mai shiga gida sai ya kawo kasa a fiya tabbas zai fada cikin wannan waje ko tunda wajen na da duhu ko babu wajen wucewa sai shi kuma ya haka rijiya a wajen to mutane za su ta fadawa cikin rijiyar suna mutuwa hukumu zalika al bi islam eh kaga wannan duk da cewa shi ya malaki kayan shi kayan shi ne wato hukuncin wannan akwai hanawa an hana kai tsaye an hana haram fa inna shari'ata wa sha'anun kafa kafatu shara'i wato lalle shari'ar musulunci sha'aninta sha'anin kafati shara'i sha'anin dukkan shari'o'i ne gaba daya ja'at al-muhafazatu ja'at bil muhafaza ne ja'at bil muhafaza ala nufus ja'at bil muhafaza ala nufus ta zo don ta tsare rayukan mutane ta zo don ta tsare rayukan mutane ku fahimta ne kaga abin da na faɗa ko yace in zaka bada fatawa dole sai ka lura da wayannan makasidin kaga wannan bawo Allah kayan shi ne in ya haɗa rijiya a wajen gidan shi ne shi in zai wuce shi da yaran shi sun san dabarar za su yi ta wuce amma baƙi suka shigo gidan sai dai a ita mutuwa to saboda tunda shari'a musulunci ya zo ya tsara rayukan mutane dukiyar shi ne amma shari'a ta hana shi ya sarrafa ta a wannan wajen saka haka wannan rijiya ya zama haramu a gare shi a gani me ya zama haram hibdan lilmi lilnafs don tsara ainihin rai wa hada tasarruf mimma yatanaqadu ma hada al wannan tasarrufi yana daga cikin abin da ya karo tare da wannan manufa din ko yayi karo da hibdun nafs Eh. na hmm. muje na ma ya kunu ada'uhu min mafsadatin galiban akwai abin da yake kasancewa bayar da shi yana kawo barna galiban bayar da shi abin da yake kasancewa bayar da shi yana kawo barna galiban kabai salahi ala ahlil harbi kabai silah ala ahlil harb kamar siyar da makami ga kafiran da muke yaki da su kafirai harbiyun a siyan musu da makamai al-mufsidin masu barna idan ka san kafirai harbiyun ne kuma mufsidun baya halarta ka siyan musu da makaman za su zo nan gaba su yaƙe mu da shi ko kaga dai kuɗi muke nema amma kuma neman kuɗin zai iya zama matsala mun siyan musu da makamai manya-manya nan gaba su yi amfani da shi wajen yaƙan mu eh baya halarta wa kadai inabi aw ghairihi alaman zuwa kamar kamar siyar da inabi ko abin da ya kama da inabi ga wanda zai rike shi a matsayin giya an gane ana yin ana yin giya na inabi to sai ka zama sai zama to kana siyar da wannan inabi ga masu yin giya ka san zaka fi samun riba dan gidan giya sun fi siyan ainihin hatsi da tsada an gane wannan ko sai wani ya ci wa mutane sai je ya wa gidan giya saboda ya samu kuɗi sosai an gane ko to wannan kaga shi ma wannan wannan yana daga cikin abin nan ka'idar nan na zarɓin mafasir muƙaddamar ala jalabin misali wato in ka siya mu za ka samu riba amma kuma ɓannan da zai biyo baya ba shi ya fi to idan mutum ya san cewa eh tabbas akwai maslaha amma kuma mafsada din zai faru ya ka maslaha din bai halatta ba Shi ne dalilin da yasa aka hana siyar da giya aka hana shan giya wa yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa huma akbaru min nafihima kaga ai giya da amfani an ce fihi ma me ismun kabir a cikin shi akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnas da kuma amfani ga mutane a gani ba a ce manafi'un kabir ba ismu za ta ce kabir da nuna ma bannan ya fi girma amma manafi za ta ce wa manafi'u linnas yana da amfani ana samun kuɗi da shi mutum zai samu riba an kana sai da giya kuɗi za ka samu duk wani mai siyar da kayan maye ba wuya ya yi kuɗi amma kuma wani ismu kuma akbaru min nafi ma zunubin su ya fi girma fiye da amfanin su a nan ya ka samu duk abin da yake mafsada rajiha alal maslaha ya zama haram dama abu yana zama halal ne in ya zamanto maslahatun halisa. akwai maslaha halisa, akwai kuma maslaha rajiha akwai wanda yake mafsada rajiha in mafsada rajiha ne haram mafsada halisa shi ma haram amma maslaha halisa halal maslaha rajiha halal an gane ku yace wa kaza bai'u ma yusaidu ala al-ghish haka nan siyar da abin da ke taimakawa mutane ga al siyar da abin da ke taimakawa ga al misali kamar me zamu ce akwai abin da ake hadawa misali kamar kuka to masu sai da nono ba sai da nono zojin kasar kasar akwai tana sai da nono sai za su sai garin kuka din nan to kasar za ta zuba ne ta yi mis a nan sai ka ce ba zan siya miki ba gaskiya ina siyar da garin kuka amma ke ba zan siya miki ba domin na siyan miki zai taimaka akan me eh, ma a da'irar haram fa huwa haramun tunda dai siyan wannan abin zai janyo ta yi algushi ya zama to ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarki fa tarku wajib ba za a siya mata ba ba za a siya mata da shi ba saboda za ta yi amfani da shi wajen algush sai kuma menene yake amfani da shi wajen algush yauwa shi wannan bromate din me ashi? na ga likitoci kamar shi mai bromate din nan yana kawo kansa shi bromid yana kawo kansa masu biredi sai su ce bromid free alhali kuma akwai bromid din kaga bambancin dan Najeriya da Bature kenan wallahi in Bature ne in yace kaza in yace this food is halal to halal ne kasan a kasashen turai musulmi ba sa cin akwai abin da ake haram shi da kamar alade haka ko naman jaki ko abin da ya kama da wannan to musulmi na kasashen turai ba su ci to in za su yi girki zai ce halal to kawai za su ga kawai abinci na halal ne ba nama ne nama ne na halal ba sa sa wani naman haram a ciki kamar ɗan Najeriya in ya ce maka halal to wala tabbaci ka haram wato ba mu da kirki ya kwata kwata kusan zance a duniya ba irin mu ba irin Najeriya hmm. wallahi dan Nijar ya fi dan Najeriya amana dan Nijar eh to ɗan duk tarbiya ne ne ne abu ɗaya da mu da Ghana duk ɗaya ne amma wallahi in kai mu'amala ko dan sandan Nijar wallahi ya babbata dan sandan Najeriya sun fi tarbiyya, sun fi ladabi sun fi bin doka da oda su eh su tarbiyyar faransa ne da su wakaza bai kiyaye man rasha fi gish ah, hmm. haka nan siyar da abin da zai taimaka ga algush min gashin ka siyar wa mai algush din ka san wannan mutum mai algush ne kuma ka san algush ne sai ka siyar mai da wannan abu min gashin fi bai'i hmm. daga mai algush ka siyar wa mai algush cikin cinikinsa sa. eh wato cikin siyarwansa ko siyansa da wannan shi ma wannan yana nan kan hani an hana saboda toshe kafa toshe kafa na barna allati mm. ahidna min ash-shar allati ahidna wanda muka saba daga shari'a alƙasda ilaiha mu dumfare ta muna yawan dumfara matsalar saddu zari'a mm. fi kasirin min ahkamihi a cikin da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da musulunci ana yawan dimfara wannan ka'ida har ma ya zama to ka'ida wanda ya shahara a maliki a fiye da sauran mazahib wala yadribna bi da yi ulama ma fi na, inda hinna kada mata su dinga buga kafarsa a ƙasa domin a san abin da suka koye da kwaliyarsu to me yasa ba a san su dinga buga kafa a ƙasa don kada a san abin da suka koye da kwaliyarsu idan suka buga kafa ƙasa za a waiwaya a kalle su in an kalle su za a ga ainihin kwalliyar da suka yi in ga kwalliyar da suka yi za a yi sha'awar a neme su in an yi sha'awar a neme su za a yi sha'awar a yi da su daga bayan sai zane ya wato wannan wato an toshe kafa ne na zina irin mata na masu tafiya kwas kwas kwas suna bugawa da kafa da ƙarfi saboda a waiwaya a kalle su an hana mace sa turare ko me yasa aka hana mace sa turare turare mai kamshi sosai wannan kamshin zai janyo hankalin namiji zuwa gare ta iya ganta kuma zai bi ta iya bi ta kuma zai neme ta iya neme ta kuma banna zai iya faruwa a yi zina me yasa aka hana kura mace ido asali kallo a halal ne in mutum ya kalla abu ai kallo zai baka sha'awa baka gode ma Allah wato in mutum ya kalla abu zai kara ma imani ne an gane wannan ko mutum ya kalli halittun Allah ka kalli halittun Allah mutum zai ƙara gode ma Allah lalle Allah bai hikima da Allah da kaza ne shi wani babban malamin sufi yake cewa shi kallon mata kyawawa na ƙara mai imani sai ya gama cikin zai kora masa ido saboda imani da karuwa ne yana ƙara ganin irin girman halittar Allah an fahimta amma kaga me yasa shari'a ta hana akura wa mace ido duk da asalin shi kallo ya halatta ai Allah ya baka ido ne da kai kallo amma za ka ce kada mutum ya kura wa budurwa ko kyakkyawa mace ido saddo zari'a ne asali me ake gudu zina nazaratun faftisamatun fakalamun fasalamun fakalamun fa fa liqa'u hmm? nazaratun faftisamatun kallo mutum daga ya gama ce sai murmushi daga murmushi fa salamun sai a ah, ke sannin ki daga ina kika fito zo mana mana an fa kalamu sai magana daga sallama wato daga gaisawa sai magana daga magana fa wa idu ina ne gidanku daga nan fali kawo sai haduwa kaga mataki mataki mataki sannan karshe dai al'amarin zina an gano wannan to wannan shine saddu zari'a wato an yi ne asali ba wai kallon ne haram ba abinda kallon zai janyo shine haram ma adda'ilar haram fa huwa haramun na'am eh. in ka san dawon suna yin giya da shi ne bai halatta sai musu ko da suna yin guda biyu ka sai musu in dai har kasancewa suna yin haramun din da shi a eh, shi shi kace yana sa su kuma yana sa su mayiri kuma ina haka su ba dabbobi bai halatta mutum kirki ya amsa daga wajen su amma ka nuna kana goyon bayan abin da suke kira kamar cin haram mai sana'a haram sai baka kyauta zaka amsa shi ne ba za ka yi duk wani mu'amala za ka an ga aka rawa kallon a gidan giya ga wannan saddu zari amma ko dan wannan ka guji ma wannan mu'amalan da su da malam fa gidan giyan nan zuwa yake shi ba da shi ake ila ila ila yana da hannun jari ba a nan wajen <laughs> na'am ai iki yadi shine saddu zari'a an yi ne dan a ainihin toshe kafa shi iki yadi shine a cire shakka da ka cire shakka eh na'am min asali min min as-sabab ashir eh sababi na goma na'am su'ul hifz mummunan hadda na'am wal muradu bi su'il hifz wal muradu bi sayyi'il hifz abin nufi da mai mummunan hadda mallan fitar da Sabatu isabatu min Shi ne wanda dacewansa wato bai yi rinjaye ba akan kuskurensa dacewansa bai yi rinjaye ba akan bai kuskurensa wato ma'ana shi in zai ruwaito hadisi yakan dace yakan yi rinjayi, amma kuskuren ya fi yawa ya fi yawan kuskure wajen ruwaito hadisi fiye da yadda yake dacewa idan mutum ya zama haka yake zace kuwa sayi ulhir shi mai mummunan hajja ne nau'i biyu ne na farko akwai wanda ya taso akan mummunan harda kuma wannan ya lizince shi a cikin dukkan halayensa gaba daya ya taso akan mummunan harda kuma wannan ya ya ainihin lizince shi akan dukkan halayensa rayuwar shi ya zama gaba daya haka ne mafi yawan ruwayoyinsa kurakuran sun fi yawa akan dacewa ya wasu ana kiran hadisi shi shaz a wajen wasu malamai irin wannan hadisi wanda kuskuren ya fi yawa fiye da dacewa wasu na kiran hadisin shaz an gane wajen wasu wasu kuma ba haka bane ko wasu kuma sun ce shaz bai shaz wajen wasu ma rawahu thiqa mukhalifan lithiqat ko ma rawahu mukhalifan liman huwa awsaqu kubin ko wanda amintacce ya ruwaito ya saba wa amintattu ko wanda amintacce ya ruwaito ya saba mu wanda ya fi shi aminci an gani to amma ga wani nau'i na shaz na wajen a isra'il wasu malamai shine ya zamanto mutum yana ruwaito hadisi kurakuran shi sirrin jayi dacewar shi wasu malamai suna kiran hadisin shi shaz shi yasa idan ka ji wani malami ya ce hazal hadis shaz ka bincika me yasa ya kira shi shaz don malamai sun bambanta wajen istilahi na'am wasani man tsara alaihi su'ul akwai wanda mummunan hadda ya taso mai daga baya ne asalin shi bai da mummunan hadda asalin shi yana da karfin hadda amma daga baya sai mummunan hadda ya taso gare shi wani saboda tsufa wani da zaran ya tsufa sai ya samu mummunan hadda yanzu ina ganin akwai hadisin hadisin nan na Zaid bin Arqam radiyallahu anhu yana nan cikin Bukhari da Muslim da wani yake cewa laqad da wani sahabi yake cewa laqad laqita ya ya zai a khairan kathiran ka gamu da alkhairi mai yawa ya kai zai? ka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka yi kaza ka je yaki tare da shi ka yi sallah a bayansa laqad laqita ya zai khairan kathiran hakika ya kai zai ka gamu da alkhairi mai yawa to ka ba mu labarin abubuwan da ka ji daga wajen annabi sai zai rike cewa hakika na haddace hadisai da yawa daga annabi amma yanzu tsufa ya kama ni jikina ya yi rauni a gane na manta da da yawa wanda fitu kafira mai makuntu a'i minan nabi sallallahu alaihi wasallam ce na manta da da yawa daga abin da na kasance ina haddacewa daga manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ya saboda tade shi da tsufa sai ya manta da yawa daga cikin abin da ya kasance to abin da abin da na baku na hadisi ku karfa abin da ba ku kafa zargi ashe mutum na kaiwa wani mataki wani yana kaiwa matakin da in ya tsufa sai ya samu mummunan hadda sai ya ringa ruwaito hadisai kan kuskure wani an gani wani kuma duk tsufa ba ta canza shi yawwa au ya habi basari an gane na farko saboda tsufa ko na biyu tafiyar idansa idansa ya tafi ya zama kawo da yana da hibzu mai da yana da dabba kitabin to yanzu saboda ya makance da littafi yake dubawa ya duba littafi sai ya bada hadisi sani fulan an fulan an fulan an fulan to littafi yanzu ya makance tunda ya makance yanzu ya za yi karatun sai koma yi da ka in ya koma yi da ka sai ta kurakurai a nan sai a ce to a nan wajen ya samu ikhtilaf ana kiran wannan muktalif inda al muhaddisi a gari mutumin da wato kurakuran shi suka yi yawa saboda tsufa muktalis ne kurakuran shi sun yawa saboda ya makance muktalis da shi ba audiya ko kuma bacewar littafansa yana bayar da hadisan ne da littafai da littafi ya duba ya karanta to littafin da yake bayar da hadisi da shi ya bace sai koma yana yi da kansa ya yau yana ta yawan kurakurai to shi ma wannan muktalis ko makamancin wannan فهذا يسمونه المختلف اي وان malaman hadisi suna kiran shi mukhtalif wannan duk mukhtalif gaba daya yana da mai su'ul hibs an gani wa hukumu riwayati in ma haddatha bi akwai wanda muka sani ba wallahi hatsari yayi sai gaba ɗaya karatun da ya zai zube kai bai ma gane ma 'ya'yan shi ma sai ce waye wannan waye wannan an gani sai da ya daɗe cikin wannan hali bai iya gane kowa memory din gaba ɗaya ya ɗauki sai daga baya sai abin ya fara dawowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk da abin ya dawo yana dawa wani lokacin sai ga ya ɓalle ya tsinke yana faɗin mangaru ba kan hanya ba to irin wannan shine ana samun irin wannan istirari wani lokacin ta hanyar hatsari an gane wani zai yi hatsari sai ga ya samu istirari an gane to irin wannan yana daga cikin wato fage mai dan wahala a ilimin hadisi za ka ga an ce ga wani mutum nan yana da ainihin soul hills a ce mai muktalif sai ga an ki karban hadisin shi za ka shi sai ga bukhari bai karban hadisin shi ba ko muslim bai karban hadisin shi ba sai mutum ya ga hadisin cikin abu dawud ko cikin tirmidhi an karba hadisin to wanda bai san ilimin hadisi zai ce to abin ba san kai ne ko kuma ko Bukharin Bukharin ya karba hadisin shi a wani waje a wani waje ko Buhari sai ki karɓi hadisi an gano wannan to ya za a yi a nan wajen an ce sahihi a can kuma Bukhari ya karɓi an ce da ifi kaga a nan wajen duk mutumin da bai san hadisi ba ka zai faɗa amma wanda ya san ilimin hadisi ya san dalilin da ya sa Bukhari ya karɓa a nan bai karɓa a can ba bai sa ya karɓa a nan bai karɓa a can ba farkon rayuwarsa lafiyar shi dau farkon rayuwar shi bai da matsala lokacin da yake saurayi ko kaza kaza an karba da ya tsufa ya ka daina karba lokacin da yake lokacin da yake kafin ya hadari ana karba da ya samu hadari ya samu ibtila'i an daina karba lokacin da littafin shi kenan yana ba yana da zabru kitab ana karba da littafin ya bace ya ka daina karba A gani to tarihi ake dubawa a yaushe ne bukari ya karbi wannan hadisin wannan a yaushe ne ya karbi na wancan tun an sani sai a gane dalilin da ya sa bukari ya karba a nan bai karba can ba mutum ne guda ɗaya akwai sanda ake karba hadisin shi akwai da ba karba a gane wannan haka yan shi ake cewa suke cewa gashi nan bukari ya ce al'iyatul aufi da iji ne amma gashi nan a ya karba hadisin shi to saboda rashin sanin wannan ka'ida ne kawai an ki karban hadisin ne saboda an ga hadisin ya dace da hadisan ahlul baiti shi yasa saboda ba a san ahlul baiti aka karba shi to su ban san ahlus sunna kwata kwata ba su da san kai ba shi ahlus sunna yana da adalci ba zai taba yiwa dan yana kinka ko kuma dan kame kaza in dai ya tabbatar da abin da ka zo da shi gaskiya ne zai amsa an gane wannan ahlus sunna ba a taba ma adalci da baya san ka ko baya taba goyen bayan ka kan ƙarya dan yana dan yana san ka baya haka ya akuzuna malahum ma alaihim eh wa hukumu riwayatu in ma haddasa bi qabla ikhtilafi wa hukum riwayatihi hukuncin riwayarsa anna ma haddasa bihi qabla ikhtilafi lalle duk abin da ya bada hadisi da shi kafin ya samu ikhtilafi kuma ya zama an san shi da tarihi yuqbal za a amsa wa ma haddasa bihi ba'da abin da ya bada hadisi da shi bayan ikhtilafi ba za a amsa ba wa ma lam yutamayyaz abin da ba a iya bambantawa wato an kasa gane tarihi Yi yutawaqqafi za a yi tawaqqufi a cikin sa in ba a iya bambantawa sai a yi tawaqqufi a dakata kada a yi aiki da hadisin sai an san tarihi na'am نعم نعم سمعنا سمعنا حجك نعم ده ومعنى حد حده إيه، وكل واحد أتى وحده وزي أقسام الحديث حديث جدا وكل واحد أتى وحده ثم أنا ما معنى وحده أي تعريفه والحد هو التعريف بالشيء وتوشي حد شيء shi نوع ta'arifi ويشترط في الحد أن يكون مضطردا wato an sharɗanta ga haddi ya zamanto mutsaridan wato ya yi rinjaye wa an ya kuna mun'akisan kuma ya zama mun'akisan yani annal hadda yushtaratu alla yukhraj shay'an min al mahdud wato ma'ana lallai ta'rifi lallai haddi an wato kada a fitar kada wani abu ya fita daga daga abin da aka iyakance idan an yi ta'rifin abu kada ya fita daga abin da aka iyakance shi a gare shi wa Allah wato kada a shigar da wani abu a cikinsa daga cikin abin da ba iyakance din ba idza haddadna al-insan misali idan muka yi ta'arifin mutum muka iyakance shi kama ya kulu kamar da suke cewa annahu na eh kama kama taqulul manatiq kenan kamar yadda malaman mantiq suke cewa annahu haiwanun nadiqun haka suke tarifin shi al-insan haywanun nadiq wannan tarifi ne na manadika hmm. da philosophers ko hmm. to idan suka ce mutum dabba ne mai magana kaga wannan tarifi ne na mutum ko hmm. to wa hadal had ya kulun innahu eh wannan tarifi malamai suna cewa wato tarifi ne wanda yake gamamme wa mun akis kuma wato ya kore kishiyarsa wato tarihi ne gaban mi duka mutane haka ce mutane gaba ɗaya masu magana ne idan ka ga mutum zai magana rashin lafiya ne a gani ce wanda aka yi insanu al'insan insan haiwanun naɗi mutum dabba ne haiwan ne shi kuma haiwan naɗi mai furici ga duka mutum mai magana ne ba wani mutum da baya magana idan kaga wani mutum ya zo bai magana wani abu ne bi jiro shi lafiya in sai ya zama ko ko wani abu ko to da wannan kenan kaga tarihi ya zama mudarij wato tarihin ya game dukkan mutane ba wani wanda ya fita daga ciki an gane wannan ko ba wani in na ce mutum dabba ne mai tsawo shi wani ya zama mudarij al-insan haywanun tsawil to ai zai mu duba a masallacin nan duk kowa kowa mai tsawo ne kaga ya shafi wasu mutane kuma wasu ba su shiga ciki ba to irin wannan ba a kira shi mutsari haiwanu da wuri. ta tarifin ya shigar da wasu ya fitar da wasu ya zama to gairu mutsari eh? Al'insan insan haiwanun zan ce haiwanun akilun dabba ne mai hankali ba haiwanun akilun zarif dabba ne mai basira akwai mutumin da ba shi da basira a gane to ba duka mutane wani mutum samun ne shi ba mai basira ba ne zuwan su a gane wani ko ana son tarihi in kai tarihi ya zama komai ya shiga cikinsa shi ne mutsari islam kuma cewa da aka yi haiwanun a menene naɗi ko kuma ya hana an mun munashir ya hana kishiyansa yanzu wannan tarihi ya hana a shigar da kishiyansa ciki kamar ba za a shigar da ainihin gwagwan biri ba ko gwagwan biri haiwanu ne amma gairu naɗi baya magana an zuwa haka dole ya zama mutsarin wa ake na'am fa qawluna haiwanun tare da bihi ma laysa bi haiwan cewa da muka yi al-insana haiwanun to ya fitar da abin da ba haiwan ba kamar daskararri ko daskararren abu bishiya dutse da kuma mota duk irin wayannan abubuwa karfe duka su gaba daya wato ba dabbobi bane su wa qawluna nadiqun kharaja cewa ne nadiq ya fitar da shi ma laifin bi nadik kalbahim mm. kamar irin dabbobin nan da muke raguna shanu raƙumma, kaji duk wayannan ba sa magana فهذا الحد الآن تام وانا وانا تعريفي أيزو يا لا يدخل في شيء من غير معلوم babu wani abu wanda yake shiga cikinsa in ba wanda aka yi tarifi ba wala yakhruj minhu shay'un min kuma wani abu daga cikinsa baya fita daga abin da aka yi tarifi walau qulna inna al-insana idan muka ce al-insanu haywanun hal mutarif ya shafi duk wannan duk kowa da kowa an ce amma za la yace guli maza da ya yadkhulu fi imanin samir domin wanda ba ba a cikin sa ba zai shiga cikin sa fa inna idza qulna inna al-insana haywan la dakhala fihi al-bahim idan muka ce mutum haiwan ne shi tabbas haiwan ne amma wasu abubuwa za su shiga cikin sa raguna za su shiga shanu raƙumma da sauransu wannan eh wannan yadkhulu fi al-bahim wannan Eh, da ainihin wanda baya magana an ce bahim wanda baya magana da kuma wanda yake mai magana duk shi shi idan muka ce lallai mutum dabba ne mai furici ko mai hankali mai furici mai hankali wannan ma baya inganta ne annan ya furuci min ruwa domin wasu sashe daga abin da aka yi tarihi ya fita mahaukaci ya fita daga ciki idan fala budda fil haddi an yakuna mutaridan mun aksar lalle ba makawa a cikin tarifi ya zan mutaridan mun akisan wa idza kuna fi wudu'i innahu uh, ghasal al a'dha idan muka ce game da alwala innahu ghasal gasalul a'za al arba ko gusulu wanne ne gasulu ne ko gusulu eh al wudu ghasal al a'dha al arba'a faqat ko gusulul a'za a'dha al arba'a faqat gasulu gusulu me shi wanka gasulu ba wankewa gasulu bilfata wankewa gusulu wanka in ka ce gusulu al'adai arba yi wa gaɓoɓi guda hudu wanka shine gusulu al'adai arba a gano wani ko shi alwala shine gasulu al'adai arba wanke gaɓoɓi guda hudu kawai wannan baya inganta ba makawa ka ce wanke gaɓoɓi guda hudu akan siffa keɓantacce akan siffa keɓantacce da annaka lauka santa hazil aza gaira murattaba domin da zaka wanke nan gaɓoɓi ba a jere ba wannan bai kasance alwala na shari'a mutum yana zuwa sai wanke kafa ya wanke kafar dama sai zai wanke hannu sai wanke fuska sai zai wanke kafa hagu ya wanke ɗaya hannun ya wanke duk dai wanda ake wankewa ya shafi kai za mu ce wannan yi alwala na shari'a wannan bai to alwala na shari'a ba sai ya to ala sifatin maksusa ولو قلت الوضوء هو gasar الأعضاء الأربع talatan da ka ce alwala shine wanke gabobi guda hudu so uku uku kowane ala sifatin maksusa akan sifa ke da ta ce fa inna hadha aidan shi ma wannan inganta ba li'annahu yakhruju minhu ba'd al-mahdud li'annahu yaku domin sashen mahdud sashen abin aka yi ta'arifi ya fita daga cikin sa fa innahu yakhruju minhu wudu da kana guslan wahida alwala ya fita in ya kasance gaslan wahida in wankewa ne so daya ko hali a gane in an ka wanke so daya ko so biyu kenan ba alwala bane ina ce so uku ala kulli halin fal haddu huwa ta'rif shi haddi shine ta'rifi shi ne sifa wanda ya kewaye abin da ake siffantawa da shi wanda ya bambanta almumayyiz lahu an gairi wanda ya bambanta shi daga waninsa sharaɗinsa ya zama to mutsari da mun in an ce da kada wani abu daga cikin ɗaiɗaikunsa ya fita daga cikinsa in kuma mun akisan ne mun akisan kada wani abu wanda baya cikin ɗaiɗaikunsa ya fita daga cikinsa ya shiga cikinsa kai ya shiga na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك